الله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu bakwai ga watan ramadan shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam ranar da ke daidai da 29 ga watan april shekara 2020 shekara ta miladiya to har yanzu dai muna karanta ayoyi cikin wannan sura suratul tauba ko suratul bara'a ko ko su al-fadiha wadda yake sura ce wadda ke bayyana asiran munafukai kuma addinin musulunci shine addini kadai wanda ya tunkari munafukan da ke cikin shi ya yaƙe su domin ƙoƙarin tsare shi ta su gurɓata shi yau aya ta ɗari da bakwai Allah zai kawo mana wasu sifa kuma ta wayannan munafukai ya ce wa minhum daga cikinsu sinfun يعمل لتضعيف الإسلام والمسلمين بعمل يوهم أنه يفعله لمساعدة الإسلام daga cikin wayannan munafukai akwai wani nau'i yakan yi wani aiki domin ya rauna na musulunci da musulmai amma aikin nan da yake yana so ya nuna kamar aiki ne ya yi shi don ya taimaki musulunci irin wayannan munafikai sun fi kowa haɗari. aiki an yi shi ne yuhimu yana so ya nuna cewa yana taimakawa musulunci amma ƙarƙashin shi yana raunana musulunci da musulmai wala yafhamu al-makra fihi illa al-hazzaq an ba ne iya fahimtar wannan makirci ne wannan aikin da suke aikatawa na manafikai ba mu iya gane makirci ne sai wanda suke haziƙai masu basira annaziru da masu duba abubuwa li awaqibul umur ya abubuwa suka kasance mithlu amali ashabi masjidid dara kaman da irin aikin ma'abotan wannan masallaci abdurar na cutarwa. Shi ne Allah ya ce walladina takhadhu masjidan وهم اثنا عشر من المنافقين Allah na cewa daga cikin wayannan munafukai akwai wayannan da suka rike masjidan wani masallaci sun kasance su goma sha biyu daga cikin munafukai diraran domin mabarati li ahli masjid quba sun yi wannan masallacin ne zama yana cutar da mutane wanda suke masallacin quba masallacin quba shine masallaci farko da aka gina a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya isa cikin garin Madina yayi kwana uku a ciki kuma nan ne aka fara sallar juma'a ta farko to sai aka samu shi munafikai lokacin da manzo Allah alaihi salatu wassalam yake dawowa daga yakin Tabuk sai aka samu wayansu suka gina wannan masallaci kusa da masallacin Quba suka kira shi ya zo ya yi musu sallah domin su tabbatar da shari'iyya su tabbatar da ai annabi ma ya muna sallah ciki sun rike wannan masallacin bira domin cutarwa wa kufuran da kuma kafirci li'annahum banauhu bi amri abi amir ar-rahib li yakuna ma'qalan lahu يقدم فيه من يأتي من عنده وكان ذهب ليأتي بجنود جنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم sun rike wannan masallaci don cutarwa ga musulmai cutarwa ga masjidul quba wa kufran kuma kafirci domin mai sun gina shi ne da umarnin wani bayahude ana kiran shi abu amir al-rahib domin ya kasance ma'akalan wato ya kasance wani wuri ne da zai za su raɓe duk wanda ya zo mishi ya zo ma wannan rahib yana da wuri zai da su laɓe ya kasance shi abu rahib wannan abu amir rahib ya tafi har ya je samu kaisar domin ya ba shi dakaru su zo su laɓe a cikin masallacin nan daga nan su auka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi a cikin madina yayi wa'in sun gina wannan masallacin bayan kuma ya zama kafa ga wa'in nan wanda za su yaki annabi wata tafriqan bainal mu'minin kuma domin su rarraba tsakanin mu'minai alladhina yaslun alladhina bi ƙuba, bi salati ba'dihim fi masjidihim mu'minai za a raba su domin suna sallah a masallacin quba don an yi wani masallaci kusa da shi zai raba tsakanin musulmai domin wa'yansu da suke sallah masallacin ba, za su koma gano masallacin kusa da su sai a raba kan mummunai da masallaci wa irsadan taraqquban liman haraba Allah wa rasulahu min qabl sannan kuma zai zama wurin ladewa da wurin ladewa ga wanda ke yakin Allah da manzon shi kafin su wato zai zama munafikai ya zama musu headquarter wurin ladewa don yakin manzon Allah yakin Allah da manzon Allah ai qabla bina'ihi kafin kafin a wannan gina wannan masallaci akwai masu yakin ah, Allah da manzon shi wa huwa Abu Amir al-Madhkur shine wannan Abu Amir wanda aka ambata wala yahlif wala yahlifunna anna ma aradna bi bina'ihi illa al-fi'latu husna to wala yahlifun lalle za su yi rantsuwa in an tunkare su daga mai wannan masallacin za su yi rantsuwa in radna bi bina'ihi ba mu niyya ba mu da wani nufi a gina wannan masallacin illa fi'ila sai dai mu aika alhusna abin da yafi kawo ba ma hasan ba alhusna za mu yi abin da yafi kawo mun yi shi ne da niyya wadda ta fi kyau min arifq bil miskin domin muna jin tausayin miskini wanda yake masallacin quba ya mishi nisa fil matsar in lokacin ruwa sai ya samu ga masallaci kusa ya shiga wal har lokacin zafi maimakon ya je quba sai ya je abin nan wa tawsi'a ala muslimin sannan kuma yalwa ga musulmi domin wanci yayi kunci bari a yalwata ma musulmi wallahu yashhadu innahum lakathibun amma Allah na shaidan cewa wa'annan makaryata ne fi zalika daga abin da suka yi kirarin shi wa kanu yas'aluna nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi fa nazal domin sun zo sun bayan nabi sallallahu alaihi wasallam mun gina masallaci zo kai mana sallah a ciki in ka muna sallah a ciki sai don taimaka musulunci don wa'in abubuwan da suka faɗa sai Allah ya annabi wahayi ce a'a wannan masallaci na cutarwa ne masjid dira to kunnan munafikai ne suka laɓe da masallaci da addini kuma za su rantse da Allah ba mun yi wani abu sai niyya abin da fi kyau mun yi niyya ne domin mu taimaka wa miskinai domin ya zama an yalwata wa musulmai domin kaza da kaza da kaza abubuwa da dubiyar su haka yi, za su kuma rantse da Allah ta hanyar masallaci a cikin musulmi domin duk abin da ya raba musulmi ya raba kan musulmi to wannan ya cuci musulunci Allah ce wala fa tafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yi jayayya domin kun yi jayayya za ku samu fashal ba za ku samu nasara ba za ku rushe ƙarfinku zai tafi ashe duk abin da zai raba musulmi ko menene Allah baya son shi ko da allabe ko da allabe da addini inda zai raba musulmi Allah baya son shi domin Allah abin da yake so wa atasimu jami'an wa la tafarraqu rashin rabuwar musulmi shine addini ko menene ko da masallaci ne zai raba musulmi a rusa shi masallaci ma in zai raba musulmi a rusa shi ko menene na ibada na addini in zai raba musulmi a rusa shi musulmi to munafikai sukan labe da shi ba abin da ke raba musulmi babu shi kamar bid'a saboda ka duk mai bidi'a ya sani ya ji kuma wannan wakil ya zama mishi gargadi na ƙarshe don Allah na niyan shi da rahma duk wanda ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama ya raba al'umman nan annabi zai ce ba ruwana da kai kuma ai mutun jahannama da kai ko waye ko zuriya shi ce akwai hadisi abu dawud da sauran shi ibn kasir ya zo hadisi ingantacce sahihi annabi bayanin yanda wani daga cikin ahli bait zai raba wannan al'umma ila tusatain yace dahnuha tahta qadamai rajulun min ahli baiti wa laysa minni inma yi almuttaqun duk wanda ya raba al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba ruwan shi da su kowaye to balle ka labe da addini wai za raba al'umma ba abin da ke raba al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya shigo da bid'a me yasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tajtami'u ummati ala dalal wannan al'umma ba za ta taba hada kanta akan bata ba domin da wani ya zo da bata wani dole balle sai gaskiya da Qur'an da sunna da kuma ta'awilin magabata shi kadai zai iya hada wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka sahibu bid'a ko bid'a aka zikiri ce zikiri bai kai masallaci ba domin masallaci nan ne yurfa'u an yuzkar fihi kaseeran an gina masallaci don a dinga abbatun Allah Allah na alfahari da masallaci wanda gina ma Allah masallaci a duniya Allah zai gina mishi irin shi aljanna amma in ka gina masallaci don raba musulmai don cutarwa to Allah ba ruwan ki da kai saboda ka kai laɗe da bidi'a ka raba al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kai mai jina in kai ba malami bane ka duba kai dan wani kungiya ne kai dan waye dan waye in an ce maka dan kaza sai ka duba mu dinnan ƴaƴan kaza meye ne raba mu da sauran musulmi in akwai abin da ya raba ku da sauran musulmi kai sauri yau ina ga maka ka gudu kwashi kayanka ka gudu domin wa'annan da suka kawo wannan bidi'a ta raba ka da sauran musulmi ba yadda za a yi su kare ka ranar tashin kiyama za su kyale ka me kuke yi da ya raba ku da sauran musulmi domin haɗin kai na musulmi ya tabbata nassi ba ta'wili ba nassi da ƙur'ani, ya tabbata sunnatan sahiha mutawatira ya tabbata kuma da aikin magabata shi ne iyakar hujjin musulunci to kai abin nan da ka riƙe fa ya samu wannan hujja guda uku ko dai ka riƙe abu yana da tawili ko ka riƙe abu bai inganta ba ko ka riƙe abu wanda salaf ba su yi ijimai a kan shi ba to inda shi ka raba al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taɓe kuma ba za ka sha ruwan kawsar ba kuma ba za ka ga rahama ba domin wani addini addini al'umma ɗaya ce allansu ɗaya littafinsu ɗaya annabinsu ɗaya sunna ɗaya magabatansu ɗaya shaɗannu ne suka zo daga baya suka rarraba al'umma da sunan addini wa'yan nan masu masjid dira saboda haka wannan kashedi ne gare mu wuri ɗaya kawai aka yadda musulmi su yi faɗa shine in sun gane munafukai to ko sun gane munafukai ba a ce su rama masallaci ba su yi wani duk su yi wani duk hila su ga cewa ba a raba masallaci ba malam Allah ji shi. tunda ya gane tauhid ya gane malaman ƙasa sun karkace wani wuri ba alwala sai da ita mama wani wuri ga shi nan abubuwa na bidiyoyi kamar yadda bidiyoyin da Usman bin faudiyo, Allah ya mishi rahama ya samu a ƙasashen Hausa irin su duk ga sunan sun wanzu a cikin ƙasa Allah ya ce shekara kusan talatin, in ya salla bayan limami in ya koma gida sai ya sake da rabu da su ba domin yace inda na gudu na guje musu ya za su gane amma a hankali a hankali ana karatu suna fahimta eh da in an zo sallah walal lalin to limamin da yake sallah yana walal lalin kai sallah ba shi a dole ka sake sallah ba ta koma lamun wala dallin ta koma lamun kuma baka da iko gashi tsoho gaban ka. ba ka iya cewa malam ba haka ba ne sai dai a hankali ka zo kana sallah da su din sai wata rana ka ce a ba dan izini minti biyar in wa'azi in ka tashi sai ka ce to jama'a fatiha fa duk wanda yake yayi sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah ka kawo hadisu. saboda haka bari mu fara bin ayoyin fatiha muna karantawa muna gani da ake kuskure wanda malam yahya yola ya shayi a rediyo alhamdulillahi bukakkace alhamdulillahi haka hankali ana koya mutane addini saboda kan an zo wala dalin za a zo a ce ba wala lalin ba to liman zai ji ba wala lalin nan ba fatiha ba ne kuma in kana yin haka ba sallah kaga a hankali zai kokari ya je koya domin da yawa malaman sun ce lalle ba mu iya ba a sa wani dole na san jama'atul ibadatul bid'a wa qabatu sunna jama'a ce ba tarika bace ba mazhab bace kungiya ce kaman jama'atul nasrul islam kungiya ce kaman ansarul sunna kungiya ce kaman sauran kungiyoyi tana da rajista ba tarika bace ba mazhab bace kungiya ce kungiya kuma kungiyoyin na an yadda a yi su domin Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan duk abin da ke na alheri ne in ma hada Qur'ani sun ce za mu yi kungiya don taimaka wa yara hizbi wallahi wallahi alhamdu kai in masu kafi sun sun ce to za mu zo mu yi ɗan kungiya mu gyara masallaci mu sa abubuwa ana kawo mun abinci kuma muna fita muna gaggawa wannan ta'awanu alal birri abun nan kuyi mutane suka ce to yanzu zamin ka tara zaka muna wa fukara ku yi wannan ƙungiyoyi ne ba ɗariƙu ba ba mazhabobi ba ba shi'a ƙungiya ƙungiyar da ake magana addini ba ƙungiyar da ake ma addini shine kana da wani abu wanda musulmai ba sa yi duk lokacin da kake da wani abu wanda musulmai ba a yi kana cikin ƙungiyoyin da ran tashin kiyama manzo Allah su ce ba ruwana da ba ruwana da ku innal ladhina farraqu dinahum suka canja addini suka rarraba shi addini wa kanu shi'an suka zama ƙungiyoyi domin kowane addini kowa yana da kullu hizbi ma ladayhi farihun kowa yana da abin da ya rike wannan sun rike bandiri ta tan ta tan bandirin ku kowa ya rike shi je makka kai mana wannan sun rike salatul fati salatul fati kowa yake salatul fati kowa yadda da bakari kowa yadda ba akwai tijjani kowa yadda da shi ba kowa yadda da shi ba to amma ka rike kullum cikin mutane mahafil musulmai sun taru wai kai dan ka nuna kai dan tijjaniya ne sai ka yi salatul fati ka raba al'umma ko a shimfiɗa kyalle ko fi shimfiɗa kyalle ka je haram ka shimfiɗa kyalle mana إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين gidan farko da aka aje linnas don mutane su yin ibada shine makka huda shirya lil'alamin da dukkan talibai ku ƙirƙiro abu ku lazinta ma faƙirai ku lazinta ma jahilai ku raba su da al'umma mu zama shi'a mu rarrabu mu dinga cutan juna muna zagin juna in kuma shi'arin kawai kai ahalu bai sha'arun ka ahlul bait su ne dole mulki ya zama hannunsu to in Allah ya kifa ya kifa su in Allah ya kifa su kai dole sai ka ba su ko ba yahude ba yahude yau ka tambaya bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye cikin mutane ya jagoranci al'ummar shi waye jagoranci sahabban shi waye ko ba yahude ka tambaya zai ce abokin nan nashi abubakar radiyallahu anhu shi ne aka mai wa baya kowa ya bi shi bayan shi fa zai ce umar bayan shi fa ya ce usman bayan shi fa ali bin abi talib amma sun rarrabu nan zai ce sun rarrabu wato ali da kuke magana ma an yi sabani akan shi ba muhallin ijma'i bane balle ku ce kuma shi ne ba a hallin ijima'i ba ne a badariyu mutanen da suka yakin badar wanda an ce an yafe musu kaka abinda suka yi shi ma badari ne kuma Allah ya yafe mishi amma abinda ke nuna muku nan ba mahalli ittifaki ba ne to ya abinda yake ba ijma'i a kai shi ne za ka zo ka raba al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo kana ne ka laɓe da sunan ahli ahalibait kowa dole so su ba muminin da bai so ahalibait babu shi amma ka riƙe su arba'a min dunillah kana jefa musu sifofin da babu domin in kace sai ahlu bait su ne za su yi mulki to kana da matsala domin qur'ani ce wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun al'amarin mutane umurnin su ulil amr ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amr shine masu al'amarin duniya shugabancin duniya wannan shugabancin duniyan nan sai Allah ya ce wa amruhum dinnan shura bainahum in ka ce aliyu ne aka nassa kana da matsala qur'ani ya ce shura ne ka kare ta qur'ani na biyu kuma zai iya kai ka ga wata halaka sai ka ce ai an cire ayan ne a ah, to Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun saukar da littafi na zamu tsare shi kana nufin Allah bai tsare ba wurin aliyu bai tsare ba ka ka kare ta Allah cin ka kafirta in ka ce kuma sahabbai ne suka yi ridda suka ɓoye littafin Allah shi ma ka nuna Allah bai iya kare littafin shi ba domin wasu sahabbai za su iya lalata littafi duk inda ka fito dai baka da mafita sai dai ka dawo ka ji jama'a kada ka yadda ka zo ran tashin kiyama wai kai ka rike wai ahli bait ta mai da su arbab sun san gaibu sun san kaza da duk wani sahibu bid'a duk mai kawo bid'a shi ke raba al'umma to bid'an nan ai ya labe da addini ne masjidul dirar munafiki ne lade da addini ko maganan zikiri ko maganan ahlul bait ko maganan abubuwa ne duk suka zuka raba al'umma to mai mafita ko ma ma wata magabatan su ne kowa musu kuma mu sun yi abin da suka yi sun tsara qur'ani sun tsara sunan manzon Allah sun tsara fiƙihu ba mu iya shigo da wani abu in an zo ran tashin kiyama an tambaye kan me yasa ka rabu da musulmai dan uwanka a'a ya zo ni ina maka ina maka birthday party wai ce kai har za ka rabu da musulmai uwanka baka ji yanzu ba sai da ba eh to ai rashin yaddan su shine sababin ka ajiye shi a gefe ku yi abin da nace ku yi na yana nuna mutane muhimmancin haɗin kai haɗin kan nan ba zai yi ba sai an bar bidi'a amma wanda ke cewa a kowa ya zo kowa da bidi'a shi a haɗu wannan shi ma wani munafikin ne shi kuma wani munafikin ne ɗaki ne mutane uku suka yi haya wannan yana sayar da itace wannan na sayar da kananzir wannan na sayar da ashana in ana so a zauna lafiya mai itace ajiye itacen ka waje ka shigo ka kwanta mai ashana ajiye ashanar ka waje domin mai ashana shi ma an zo saya sai an kista ta waya gani ko tana yi eh, tsaya waje mai kananzir tsaya waje amma wanda ci ha to ku shiga kowa ya nashi mai ice kasa ice shi cikin ɗaki mai kananzir shi ma ka raba wa mutane kananzir mai ashanin ya zo yana kista ma ta yi wannan za su halaka kansu ne wanda ya ce kowa ya musulmi a kada mu damu da bambance bambance wannan shi ma wani munafiki ne ya laɓe da me magana a haɗa kai shi ma ai addini ne ya laɓe da magana a haɗa kai kuma yana so ya cuci musulunci domin ba za a taba haɗa kai ba wato kan harshen mutane da kwakwalarsu ba ɗaya take ba ne abin wahala ka yarda abin da ba a san shi ba me abin wahala ka yi amr bil ma'ruf ka ban munkar me abin wahala an ɗauke maka nauyi an baka lazimi ka zo aka ce lazimi baya cikin addini an ɗauke maka nauyi ka huta sai ka ce a sai ka riƙe shi kuma ka rabu da al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mai bid'a yau ya je mutuwan nan da kuke gani kusa take innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kun ga dai cuta ta fito daga wani gari wuhan can nesa mil mil nawa tsakaninmu a hankali a hankali a hankali gashi gaban gidan kowa za ka mutuwa take kana jin ta can kwana ya mutu can kai ma za ta zo kanka kwanan nan kuma kwanan nan me ko da kan shekara ɗari yau ne to kada ka yadda ka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kai da wai wata wata ko wani ƙungiya ko wani abu wanda yake saba ma musulmai sauran musulmai kada ka yadda ku zama umma daya sunna ku daya kuma ibada ku daya wannan yasa in muna jin tsoron Allah jama'atu bi bila kamar sunna kungiya ce da ta yi wa'azi ba wanda zai mata inkarin wa'azin da ta yi babu shi domin lalace tun 1978 har zuwa yau din in ba da ba wannan corona ba babu rana babu ranar da rana za ta fito ta faɗi babu shi wata jama'a a cikinsu ba su yi amur bin ma’arufi wannan haini anil ba ba su koya wa mutane addini ba ba su ga kauyuka suka koya mutane babu wannan ranar kullum ana cikin wa'azi ba ne musu karin wannan fadila to amma ta'muruna an-nasa bilbirri wata wa tansawna anfusakum wa antum tatluna ka kira wani kai mai wa'azi kai kuma kamance da kanka ka zama kendiri kendiri shine zai kunna a kunna shi cikin dare ya nuna ma mutane haske amma shi ya kone na farko rabuwar al'umma rabuwar kungiyar rabuwar ta ya raunana ta dama Allah ce fatafshalu raunana ta kwarai da gaske zama ba haiba babu haiba har jahilai ma suna gani suna dariya an ce kura in tana maganin zawo ta fara wa kanta mana Shi ne. yanzu a yi haka ba ku duba mutanen da kuke mawazi ba ku san cewa rabuwa yana na abu ba ne sababin rabuwa dukiya ko shugabanci waye zai zama shugaba sai kuma dalili na uku masu shigo da shubuhohi cikin kuma addinin su ƙara rabewa to ya kamata ya zama lokaci tuntuni na sha ƙoƙarin ƙungiya ce a haɗa ƙungiyar nan domin yakin da ke gaba na lura da mutane na da yawa cikin abin da za a aibanta yadda wa'azin ya taso kuma ya watsu babban abu da yake makaruhi ne ba dumunu ne ba zai ji daɗin shi ba shi ne yadda aka yadda masallatai suka rabu babu dalilin raba masallatai haddana 'yan ɗarikun domin mai babu yadda za a yi kana da littafin Allah kana da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da littafin fiqhun magabata babu yadda za a yi wadan bidiya ya galaba ka babu shi so da muka ƙaurace musu muka fara namu masallatan sai Allah ya jarabe mu mu masallatan ba mu iya tsayawa ba domin mun ba mu yarke su ba sai muka fara rarrabuwa kuma tsakanin mu ashe tun farko fitan ne bai kamata ba a tsaya masallacin garin nan a tsaya ko da ke da ke za a yi a yi amma kada mu zo masallatan gari ko mai za a yi duniya ta faɗo ne ko sama ta faɗo a yi amma kada ku bar masallatan. domin faɗa ya ɓarke dole hukuma ta shigo ta ce a zauna lafiya me za a zauna lafiya to gashi nan liman bai iya karatu ba ko ko liman yana kaza ga bid'a da yake ba mu yadda da ita ba wannan aikin hukuma ne wallahi ran tashin kiyama abinda Allah zai tambayi hukumomi na farko game da wannan ne yaya jama'a na na fada ba za ka shiga karaba ba maganar faɗan dariku da sunna an shayi har gaban sarki musulmi an je an yi wasiƙa musulmi a basu da littafin su na musulunci sufaye a basu da littattafan su na sufanci wato kakku ɗaukar sufanci ku kawo musulmi a cikin masallatan su an yi wannan to da an tsaya an rike haka da yanzu masallatan musulmai ba su rabu ba kuma ƙasan makka da yake an musu sarki adili ya tara malaman najd su ne masu kira zuwa sunna ya tara malaman hijaz su ne masu kira zuwa ɗariƙoƙi a makka ya haɗa su gaba ɗaya ku zo ku tattauna tsakaninku ku fitar mun da wasiƙa yarjejeniya to dama ku kullum malamai cikin ɗaki kace su fito da yarjejeniya ba yadda za a yi su fito da abin suka yadda akan shi akwai bidi'a babu shi domin da ka jawo bid'a aka to ai ban da ita to aje ta gefe a kawo abin da ni da kai muka yadda suka zo da wasiƙa a game da aqida babu kuma wani tawassali sai mu ce tawassali da aikin shi ba istighasa da mutane ko da annabi ne alaihi salatu wassalam sai dai ayi istighasa da Allah malaman ɗariƙun suka saka hannu mun yadda da wayan nan malaman najid suka sa hannu mun yadda da wannan sai aka ce yanzu musulmai duk masallacin da ka gani a mamlakatul arabiyyatu saudiya duka kowa yake sallah ka bi shi sallah domin aqida na da kyau me yasa ba za mu yi a ƙasar nan ba ba wanda zai iya jan wannan kuma sai su jama'atul izalati bid'a wa iqamatus sunna so hada kansu sana kira an ɗariƙu da malaman shehunansu a haɗu akan abin da aka yarda da shi abin nan da aka yi da shi a je a yayata shi a kowane masallaci don haɗa masallatan musulmai ya zama innal da lillah ba za a kira wani ba sai Allah shi kadai duk abin da kowa yake inkari duk abin da ka gani kana inkari game da jama'atu za ta bida kawo shi a cire shi za a cire shi duk abin da ake inkari da tijjaniya a cire shi duk abin da ke inkari a kadiriya a cire shi shaziliya a cire yan boko haram din da kuke gani ai akwai abin da muke inkari a kansu kuna kashe mutane abriya kuna jihadi biduni imam إنما جعل الإمام ليؤتم به أو الإمام جنة إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى الإمام شيني ba با يقين با الإمامي دولي سيد الإمامي ku aje makamai ku bar kashe mutane ba ma musu da ku game da shari'ar musulunci to haka kaɗai zai haɗa al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya aje sarkacin shi kowa ya zo mu haɗe akan abin da kowa ya dada shi fattakullah mutsatun abin da za iya to mun yi haka sai al'umma ta gyaru na tsaya yi bayani anan domin duniya ta birkice ina kokarin in tsora ma kan turba turbar da in har allah ya bamu iko sai mu haɗa musulmi kan musulmi akan abin da ke daidai amma wanda ce zai ci gaba da rarrabuwar shi na gaya mishi bai da wani rabo na tahiya ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi domin annabi ya son haɗu wannan akan wannan abin da kake kirari ya fi so ka haɗu da ɗan uwanka akan ka zo ka ce ina maka eh, eh, balde ya fi so ka haɗu da ɗan uwanka akan ka shimfiɗa kyalle ya fi so ka haɗu da ɗan uwanka akan ka shimfiɗa kyalle ko kana bandiri ya fi so ka haɗu da ɗan uwanka akan ka ɗauko makami kana yakin su domin annabi sacce man alai na salah fa laysa minna duk wanda ya ɗora mana makami akan mu ba cikin mu yake ba ba musulmi yake ba ku zo ku haɗu da manzo Allah a ce kuna mai kiran kuna shi zuwa sunnar shi ga ku rarrabu kuna sukan juna akan mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam ban san sunnar ku tunda sunnar ku ta kai ku karabu ban san ta ba ruwa na da ku lasta minhum fi shay abu kadan mutane su rabu dan ba sa kallon lahira duniya san suna izza sum'a Allah shirya da mu ta bismillah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taqum tusalli fihi abada masjid dara masallaci ne aka gina aka yi rantsuwa an yi shi don alheri kuma kowa san masallaci alheri ne don ma rashin kunya wai manzo kai zo ka zo ka mana sallah ka buɗe mana shi da albarkar sallaka munafiki la taqul fihi abadan Allah ya ga manzo Allah kada yi sallah a cikin shi har abada fa arsala jama'atan haddamuhu wa harraquhu wa ja'alu makanahu kunasa tulqa fi jif sai annabi ya ce ya samu jama'a ya tura su haddamuhu suka faffasa masallacin nan ba ma fasafsa shi ba suka ƙona shi suka banka mai wuta sai aka mai da wurin wurin jefa bola ana jefa mushin dabba in ya mutu Shi ne su masallaci ne amma rusa shi an kona shi an jefa bola a cikin shi to haka duk ayyukan ku da ya raba musulmi duk aikin da ya raba musulmi haka Allah zai da shi aikin banza ne la masjidun Allah ce la masjidin ussisa yani bunyat qa'iduhu ala taqwa wanda aka yi harsashen shi kan tsoron Allah min awwali yawmin daga farkon yini wudi a yawon halatta bi daril hijra wato shine aka saka yinin da annabi ya fara sauka a daril hijra gidan da je hijira wato garin da je hijira wa masjid shi shine masjid quba har yanzu yana nan wannan masallaci har yau da muke magana yana nan kuma wanda ya alwala a gidan shi ya je ya yi raka'a guda biyu a wannan masallaci yana da ladan umra wannan masallaci amma wancan fa an rusa shi kama fil bukhari kama yadda zo cikin bukhari a haƙƙo minhu an taƙoma fihi shi ne fi cancanta da kai tsayuwa wato kai sallah a cikin shi fihi rijalun min al-ansar cikin wannan masallaci na ƙuba a kowai yan mazaje eh, yuhibbuna an eh, eh, mete yuhibbuna an suna son sun kayin tsarki والله يحب المطهرين كما الله يسمى تركيني أي يثيبهم وتعلى باطل لا وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء في الطاء التاء في الطاء مطهر ومتطهرون وروي وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عمير بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال ويمر ويمر عن عويمر بن سائدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء منذ الله يزور موسى مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء يزور يتشي مسلل الله مدوقكي يا كوتة يبونكو في قصة مسجدكم لوكة لكي بام لابارك وانا مسلاتنا ناكو فما هذا الطهور الذي تطهرون به me wannan tsarkin nan da kuke tsarki da shi qalu wallahi ya rasulullah ma na'lamu shay'an mu wallahi ba musamman na yin wani abu ba illa annahu kana lana jiran sai dai muna da makwabta min al-yahud daga yahudawa wa kanu yaghsiluna adbarahum sun kasance suna wanke duburarsu min al ghaid lokacin da suka kashi fa mu ma daga sun suna wanke kashi da ruwa mu ma sai muka wanke kama ghasalu kamar yadda suke wankewa fil hadith rawahu bazzar fa nattabi'u al hijarata bil ma'i a abinda muke in mu yi amfani da su dutse muka karshe muka karce kashi sai mu biyo da shi da ruwa mu kara sa ruwa mu wanke fa hadha qala huwa za fa alaykumuhu huwa za kan nabi ce wannan ne shi sa Allah ya baku akwai mazaje suna son su rinka tsarki wannan ruwan da kuke yi to ku ku lazimce shi ku ci gaba da yin haka ku yi amfani da dutse yanzu za ka yi amfani da toilet paper wani abu ka karce bayan gidanka sannan ka yi amfani da ruwa ka wanke wannan zai kara tsafta to kun ga nan tun duniya wanda ya niyya wanda ya niyya ya raba tsakanin musulmi kuma ya kawo kafurci cikin musulmi kuma ya kawo cuta cikin musulmi ko da ya rantsuwa ya ce niyyar shi ta kwarai ce Allah ba ruwan shi da shi mazan Allah ba ruwan shi da shi mumune ma ba ruwan su da shi saboda haka wannan gargadi wannan aya wannan aya ta ishe mu guzuri duk wannan azumi inda za mu yayinta mu cire munafunci a zukatanmu mu bi wannan qur'ani inda gaske mun yadda da Allah mun yadda da ayoyin shi mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam afaman asasa bunyalahu ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam dalili hujja afa man assasa bunyanahu ala taqwa shin wannan kiyasi zakai shin yana daidai wanda ya dora harsashin ginin shi ala taqwa akan tsoro makhafata min Allah daga Allah warja'an ridwanahu kuma yana neman yarda Allah minhu daga wannan gini khairun shin yafi alheri amman assasa bunyanahu ala shafa koko wanda ya tsora a fasin gidan shi a hafashin gidan shi ala shafa a akan gefe juruf katon rami birra'i wa sukunuha janib wannan ramin nan harin musharfin ala ga gashi dai zai zai zai zai fada ciki zai fada fanhara bihi sai ginin shi kuma ya runtuma ya fada cikin wannan rami saqata amma binyanihi ya fada tare da ginin shin wannan da yi akan takwa daga tsoron Allah ko ku wannan wanda ya shi a gefen rami ya rabta da shi ya fada da shi fi jahannama a wutar jahannama su wayan nan suna daidai wani ya ce hairu, tamsilin lilbina wannan misali ko ko tamsil kwaikwayon nan da bila da gini ala da takwa akan saɓanin takwa da aka ce a yi dini, a gefen rami mai rusawa jima ya ulu ilaihi zuwa ga attakare wannan ana tabbatar da abin da yake zai koma gare shi ne wal istifham wannan tambayar da ya afhaman tambayar nan littaqrir ita ma domin tabbatar da cewa a ba sa daidai ne ai al'awwalu khairun wannan wanda akan taqwa ya fi alheri wa huwa misal masjid shi shine misalin masjid al-quba wa thani misal masjid Dira na biyu kuma shine masallacin Dira. sun gina shi a gaba ta ramin wuta wanda yake ya kusa ya rushe ya fada da su duk wanda ya gina addini ko ibada ko menene duk yanda ya labe da addini duk yanda ya labe ko zikiri ko sallah ko azumi ko menene inda bid'a ce ya labe da ita to ya gina ta ne a ramin wutar jihannama wallahu la yahdi qawmal zalimin kuma Allah bai shirya da mutane azzalumai wanda za su labe da addini su shigo ma musulunci da sunan addini domin su halaka mutane su rarraba mutane su kawo kafirci cikin mutane musulmai da sun rabu وتشعب شعبا بكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر Allah rabu an zama shiya kowa amirul mu'minin kowa yana da mimbari kowa tarkacen da ke kan shi ya cigo ya raba al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wannan suna gini ne a bakin gaban wutar jahannama Allah tsare mu la yazalu bunyanuhum allazi bana wani kuma bayani da Allah ce la ya zalu bunyanuhum allazi banaw riba ribatan wannan ginin da suka yi na masallacin nan masallacin cutar da musulmai da kufran da tafriqan bainal mu'minina ba zai gushe ba yana nan yana shakka suna da shakka a cikin zukatansu game da wannan masallaci fi qulubi a zukatansu illa an taqatta har sai zukatan ta tsinke tanfasil tararrabu tanfasil qulubu zai zukatan su tsinke bi an yamutu wato su mutu wallahu alimun Allah masani ne bi khalqihi hakimun fi sun'ihi bihim duk wanda yazo da bid'a dukkan shi kuma ka tambaye kanka in ka kana bid'a wannan bid'a kana nan kana shakkan shin haka ne ko kun shin fida kalle a shakka kuna shakka shin haka ko ake yi kuna dukan kirji kuna tsalle-tsalle kuna shakka shin haka ne kun ce alibai su ne shugaba kuna shakka kun ɗauko manjiri kuna shakka kuna salatul fati kuna shakkanta yan yi zala kun raba masallaci kuna shakka ce yaushe za ka bar abu ya tsini ka rike shakka abinda kowa ya da shi kamar shi ka ɗauko salatul fati ga salatul ibrahimiyya da ta wadatar da kowa daga annabi kan shi har duka umma duk littattafan zikihu ita ce ka batta a'a ni salatul fatihi zan yi lima uguliqa kuma kana shakka nisa ba za ku abin da ku sani ba ba wanda ya hana ka zikir kai zikirin Allah kamar kai shi kamar yadda suna ta ce kai tsakaninka da Allah tadarru'an wa khufiya tadarru'an wa khufiya kana mai kankan da kanka zuwa ga Allah wa khufiyatan a koye wai ce ka zo kana dukan ƙirji? kana la la la wai saka kana kuma shakka kana yin abin kana yin shi'ina wai don an hana kowa a kashi nan muna yi tir wai dai isbat isbat zat kawai wai gamu nan muna yi to kuma gamu da yawa yawan kuna banza yawan kuna banza corona ɗaya ta kore ku daga masallaci kun tara jahilai kawai kuma kuna wake alfahari da jahilan mutane annabi aka ce waj'alna lil muttaqina imama annabi yana so ya zama shugaban muttaqi masu tsoron Allah ba shugaban wayar gafa ru'a annas jahilan mutane wake sai zama shugaban jahilan mutane ha kuna wani alfahari da mutanen ku jahilai Allah shirye da mu Allah ya ba mu iko hadin kai Allah ya ba mu iko fahimta

بالتوراة والإنجيل والقرآن بعهده من الله الذي به وذلك هو العظيم. طيب، وهذه خاتمة براء yanzu suratul bara'a za ta zo mana da ayoyi wayanda za ta daddaure abubuwa da yake sassake a can wurin ta hada su ta mana dunkule ta mana kaman samari. wa hiya taqibat za a bibiyo abinda surat ta zo da mutum farkonta min hadith jihad na maganar jihadi wa takhalluf da tsayawa kin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jihadi ko kin jihadi gaba daya والمؤمنين والمنافقين هذا في صفة في مؤمنين a منافقين وما فيه من دلائل الإيمان والنفاق da abubuwan da yake ciki na dalilan da za su nuna maka imani da munafunci wa ba'ad sifatin rasul ila umma sallallahu alaihi wa sallam da solan wa'ansu siffofi na wannan manzo da aka aiko wannan al'umma siffofin shi fa bada bil mubaya'a amma Allah zai fara tunda an zo karshe Allah zai fara da maganar mubaya'a allati hiya ahad wanda yake alkawali ne bayan Allah wa bayan almu'minin Allah ne alkawali da masu imani wa kaifiyatul ikhlas fiha da kuma inda za a kyautata niyya a cikin wannan mubaya'a ne <coughs> Allah yake faqal inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya saya daga mumunai ne saya rayukansu anfusahum wa amwalahum dukiyarsu bi an yabdhuluha fi ta'atihi kal jihad dom ana so wato su yi amfani da ransu da dukiyarsu a ɗa'ashi cikin ɗa'o'in nan kamar jihadi biyan na lahomin janna to me in Allah ya karɓe su me zai ba su me kuɗin da zai biya wannan cinikin da ya yi biyan na lahomin janna Allah zai ba su aljanna yuqatilu na fi sabilillahi to alhamdulillah وعليكم السلام yana cewa me ya kamata mutum ya yi idan yana cikin al'umma waɗanda wannan al'umma da yawa ba su fahimci wannan ciwo da ake kuma magana a kan shi ba na coronavirus sannan kuma ya kai ga rashin fahimtar tasu da su damu da su ilimi a kan shi ba har suka koma suna zagin shugabanninsu da kuma ainihin suna zargi suna zagin shugabanninsu yaya mutum zai a cikin wannan irin rayuwa in ya samu kansa a cikin irin wa'in mutane to in mutum ya kan kanshi a cikin mutane wayanda suka jahilci al'amari na irin wannan ciwo na annoba suka fahimci suka jahilci fiƙihun da aka shimfiɗa na farko dai ya lazimci shi kanshi ya lazimi shi ya lazimci gidan shi ya kare iyalin shi daga su sannan ya ci gaba da lurar da su domin al'amarin mai sauƙin fahimta ne amma abin da ake tsoro kada sai ya auku sannan su yi imani kada sai ya auku akwai garin da malami ya ce ba zai bar juma'a ba waye sai hana shi amma yanzu ya ga hana shi to haka su ma za su zo su gane amma abin da ake tsoron ma mutane kada lokacin kuma lokaci ya kure mutane su ta mutuwa haka na a banza sannan kuma ba samu ladar ba domin fikihun shi ne in ana annoba ka lazinci gidanka ka lazinci garinka a wannan munasaba ina so in kira fi sabilillahi mutane da ke jihar Kano don Allah tsaya garinsu domin na je mutane na gudu suna shiga ƙauyuka domin sun tabbatar cewa eh akwai cuta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in akwai cuta ku tsaya inda kuke na ciki kada ya fita na waje kada ya shiga yanzu da suka tabbata akwai suna neman gudu su din ne aka ce ku ajiye juma'a ku ajiye buki ku ajiye kaza ku ajiye kaza suka ce a'a an hana musalla. sai yanzu gashi na abin da muke gani yanzu haramun ne wani ya fito daga Kano shigo ta gari haram domin ya tabbata cewa akwai annoba mutane mutuwa su wa tsaya gidan shi wa yahtasib wa yasbir wa yahtasib ya hankuri kuma ya nemi lada wurin Allah in musibar ta same shi Allah shirya da mu Allah ga baka wannan a madadin wannan makaranta muna son yi wayoyin bayan Allah cikin addu'a of the company internet da kuma data provider na company nano da suka ba mu free internet service to Allah ya saka musu da alheri ya biya musu da gidan aljanna ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نرجوك وأنت الذي علمك بارك الله فيها وين تذكر جام جنان gaskiya Allah ka gafarta musu amin Allah ka ciyar da mu abinci ka ciyar da shayar da mu ruwan ka tausara ta kiyama amin Allah ka kare mana kima imanin mu Allah ka kare mana da mu Allah ka ba mu dama mu yi aikin da kake umarnin mu yi da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah mu cikin sarki ya kare mu da zuriyar mu daga kada ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in ya hayyu ya qayyum bi rahmatika يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين